baya da bambanci da littafin da salman rushid ya rubuta a shekarun baya wanda ya ambata da satanic verses wato ayoyin shida ah, lallai yana da matuƙar muhimmanci al'umma musulmi su yi hattara su yi takatsantsan da abin da ya shafi wannan hatsari mai girman gaske ah, ta ɗayan janibi kuma za mu lura da irin da ita wannan rayuwa mu take ta ne da aka wayi gari a wannan ƙasa al'ummar musulmi ba su cikin natsuwa da kwanciyar hankali al'umma suna rayuwa cikin tsoro cikin firgici cikin zunubi ɗaukar matakai na rusa al'umma baki ɗaya ta hanyar karya tattalin arziki da rubuza ƙauyuka da garuruwa da abin da ya shafi tsiyayar da jini na ita wannan al'umma wanda kuma wani abin ban mamaki su mutanen da suke da alhakin kariyar rayuka da dukiyoyin mutane suna nuna cewa sun gaza wannan abu ya fi ƙarfinsu wai in dambu ya yi yawa ba jima to idan aka samu aka ce ga gwamnati amma ba ta iya kariya dukiyoyi da rayukan al'umma to gwamnatin tamkar babu tamkar ta rushe ne baki daya alhamdulillah ci gaban da aka samu a wannan sati da ya kare wanda ah, wasu ba'adin al'umma da aka kama kamu na wulakanci aka je aka taskace su a cikin dazuka allah ta'ala ya musu mafita sun fito muna fatar allah tabaraka ta'ala ya ƙara karewa ya kuma saka musu ga waɗanda suka aiwatar da wannan mummunan zalunci gare su wani al'amarin da har yanzu ita al'umma kamar ko da gangan ba ta son ta gane ko kuma tana ganin abin kamar wasa ne alhali zuwa yanzu matsayin da aka kai ya kamata ya zama duk wanda yake na tare da hankali ya fahimci cewa wannan al'amarin ya fi gaban wasa kuma wannan al'amarin karara fa akwai waɗanda suka ɗaure mashi gindi suke bayanai na ganin abu a ce yana ta tafiya sai ƙara ta'azzara yake yi da rahotanni waɗanda aka ƙirƙira eh, na farfaganda cewa abin da ya sa da eh, har aka bayar da waɗannan mutane aka sako su saboda tasirin gudan wuta da jami'an tsaro suke tai suna da gudan wuta sun rutsa eh, da waɗannan mahara sun kai su bango to zai zan ba su da wani zaɓi illa su zo su sallama misali in mutum wani wuri za a yi wannan ƙarya ta yi tasiri gare shi to bai kamata wanda an nan in dai ba dawo ba ne a yi mai wannan ƙarya ta shiga cikin jiki ne a ina ake lagudan wuta wanda in za a yi da gaske ne al'amari ne na ɗan takaitaccen lokaci na 'yan kwanuka ne na 'yan awoyi ne a ya gama amma sai zan babu wannan program ne malam da waɗanda su suka tsara program ɗin kuma suna aiwatar da abinsu yadda sun ka tsara su addabi wannan yanki daidai eh, in hankali ya tashi nan a basu su sarara a gangara kuma a sake wani riba mace abin da ya faru a kasar eh, anka da bukuyin ba kamar a eh, zamfara misali wuraren da za a ce sun ta arzikin zinare da wasu karafa masu daraja a sarari ba kamar bukuyin da anka cikin masana cewa wasu garuruwa ma manya a wannan area suna zaune ne a ƙarƙashin su duka arzuka kuma mission ɗinsu su baje kowa wanda ke wurin saboda kuma kaji abin da ke faruwa kaji ana ta su ɗayan da ke nan gabas suna migrating daga gabas suna yin yamma ba suna ta tsallaka suna ta tsallaka ba kaji abin da ya faru ba kana tunanin cewa wannan mutum da makami a hannu ne wanda ya zaƙi daɗin tsayayar da jini a ce shi kenan kawai sai da sai ce shi kenan ai kawai ya bari shi kenan wai ai mai wa'azi ko ya ji rubutan wata ko ya menene da ba da gaske ake mana a kawo ƙarshen al'amarin da suke wanda wannan zai nuna maka cewa tabbas wannan wani abu ne wanda yake shiri domin in ba haka nan ba gwamnati ba zai yi ta zura idanu abubuwan su da tafiya ba ana ta karkashe al'umma wanda da lokacin da aka yi ƙarya aka jefa mu cikin hukuma tsawon watanni aka ce an rufe kasuwanni saboda a gabayan 'yan ta'adda an datse network saboda a gabayan 'yan ta'adda an yi menene saboda a gaba yan ta'adda saboda aka ana na suna cin propaganda na ƙarya sai su ɗauko wani e, e, e, yaƙi da aka yi a wata ƙasar duniya sai su ɗaura su ai ga su su ne ke da gudan mota saboda haka lazan waɗannan mayaudara bai kamata ka miƙa masa hannu bai kamata ka gasgata ka sallama wannan yaudara da cin mutunci wanda suke aiwatarwa ga ita wannan al'umma mafita mu ƙara guda mu dawo ma Allah Ta baraka wata Allah. mu dage da addu'o'i kamar yadda ake yi sannan kuma mu sani waɗannan mahukunta ba abin da za su iya tsinana mana in kana ganin gare su ka dogara wani yana ganin waɗannan su yi felin ɗinmu sun kasa bisa su saboda haka bari sai 2023 ya fasha wi sai a ce ohon maka 2023 za ka zaɓa waɗanda suka fi waɗannan muni saboda ba hanyar gyaran ba ce ba hanyar gyara ba ce malam dukkan hankali da hujjoji mabayyana sun nuna cewa lallai wannan tsarin ya riga ya rube ya kwararrabe kuma ba don maslaha al'umma shugabanni ke shugabanci ba to ashe ya zama lazim ya kasance a matsayinka na mai hankali wanda Allah ya ma baiwa da fahimtar risalar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ali ka san ba abin da ke mafita face koma da riko da wannan sako da Allah tabaraka wa ta'ala ya koma tsira sallallahu alaihi wa sallam da shi domin me tarin matsaloli wanda suka da baibai al'umma gabanin zuwan manzon Allah albarkacin zuwan ma'aiki aka yi bankwana aka warware duk wa'annan matsaloli ko wa'annan abubuwa da suke faruwa gabanin su faru an yi hasashen faro su an haska al'umma cewa waɗannan abubuwa za su faru misali daga cikin manyan dalilai wanda waɗannan azzalumai suka sa ƙahon zuƙa na ƙiyayya da gaba zuwa ga jagoranmu saboda irin da yake fallasa su a 2014 bayyana cewa akwai mummunan shiri wanda ake ma wannan al'umma musamman ta arewa na da za a dinga shiga ana rusa ƙauyuka ana cikar da jina ne ana karkashe al'umma ana karya tattalin arziki turawa za su zo su yi wannan aika-aika domin su toni arziki su kwashi arziki kuma za su ta yi ne ba su zo bane da niyan su bari saboda mi su babu tausayi a tare misali akwai wani abin da ya faru wanda dan masanin kano alhaji sun mai tama sula Allah ya rahamshe shi yana hakaitar wani abin da ya faru sadda ya zama wakili na a majalisar ɗukin duniya cewa wannan tun a ya faru sun tattauna da wani profesan america yana nuna mashi ga abubuwan da suke da su a tsarka da sauransu ya ce aka look ba mu da bukata ga ta afirka din ba al'umman afirka ne ba ita muka bukata ba ba nahiyar muka son ta ci gaba ba ya ce ai afirka komi suna da shi suna da albarkatun ƙasa kuma suna da masana haziƙai saboda haka idan an ƙyale musamman kai da ka fito daga najeriya idan muka ƙyara najeriya suka huta shekaru 20 za su yi kwamfitin da japan za su cimma japan kai za su ma japan a ƙere-ƙere da ci gaba tattalin arziki ya ce saboda haka za mu ci gaba da ƙirƙirar muku matsaloli tashin tashina wannan jim kaɗan da bayan abin da ya faru eh, eh, na yakin basasa a lokacin da yake gaya mashi haka saboda haka za mu ta muku da tashin tashina za mu ta haifar muku da matsaloli za mu ta haifar muku da hargitsi domin in mun kyale ku huta to za ku yi amfani da albarkatun ƙasar da kuke da su da kuma haziƙan masanan da kuke da baiwarsu ku raya ƙasashenku ya kasance ainihin najeriya za ta zarta japan ya ce saboda haka ba za mu kyale wannan tsarin bisa gare shi ne suke akai saboda haka duk inda kaga an jira ana ta karkashe mutane ana ta ana ta wasu ya sun bayyana ne wallahi shiri ne daga makiya na waje wanda su kuma na cikin gida suka yarda suka sallama saboda mi abin su ci gaba da mulki su ci da mulki shikenan su ji daɗi ni ba taɓa ganin daƙiƙanci ba na irin azzalumin hukunta ƙasar nan wanda za a ce ku kawai a baku mulki ku ta kashe 'yan ƙasar ni abin yana ta ban mamaki gasken gaske kuma kan lura ba saboda haka akwai tarin muhimmancin gaske al'umma hankalin mai dawo a tare da mu cewa su waɗannan waɗanda ake ce ma shugabanni malam ka lura da kyau wannan al'amarin bai dame su ba wannan wanda an ka zaɓa da ita shi zai maganin komi da komi me yayi ya riga ya shiga ya ta a cikin ɗakunan abuja yana nan yana kawai tunda da inda za su bar shi a saman mulki shi duk wanda za a kashe wa a kashe in ba a satin nan ba da an ka matsa shi duk abin da yake cewa rigima ce aka tsakanin fulani da manoma saboda haka aka tsara mai kada ya dai wani lafazi wanda zai nuna abin da ake ta'addanci ne abin da ake ba daidai ba ne kada ya dai ce rigima ce ta cikin gida haka eh, eh, eh, ake ta me yasa har ya fito wannan declaration din a yanzu saboda irin farkawar da aka fara yi a kungiyoyin arewa aka fara yin zanga-zangogi to an san karshen wannan in arewa ta dauka a salome kare su ta kare yan kudu dama shirin suke inda matsala take arewa to ya za a taushe wannan yunkuri da ka korowa to shine a ce a yin declaring as a terrorist ta yi declaring as a terrorist za a yaƙe su kamar yadda aka yaƙa 'yan ta'adda ba za su yaƙe su saboda mutum ba zai yaƙe kai ne ba fatar mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukar mana mataki a kansu ya kaskanta su ya wulakanta su alfarma sayyida zahra salamullahi alaiha wa sallallahu ala muhammadin alihi tahiri